أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت وقد خلقت وقد خلت القرون نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركة مدونة مريتين لهدي hudu ga watan Ramadan da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya gabanin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum yace hayyakallah ya ustaz malan tambaya na ne, ni ba nufe ne kuma jiya ka yi bayani a kan kyautata ma iyaye kuma a al'adarmu idan yaro baya durƙusa ma iyayen shi ko na gaba da shi bai da hankali kenan to malam menene hukuncin durƙuso ko durkusa a musulunci to wannan shine abin da ake kira da mas'alatul inhina inhina durkusawa asalin durkuso al'ada ce ta mutanen da ba larabawa ba larabawa tun kafin zuwan addinin musulunci su ba su san durkuso ba yadda suke gaida junansu shine babba da ƙarami su haɗa hannu su yi musabaha ko su yi mu'anaka rungumar juna musamman idan mutum ya dawo daga tafiya to daga baya lokacin da musulunci ya fara faɗaɗa waɗanda ba ba laraba ba suka shigo musulunci sai aka samu gaisuwa ta waɗanda ba larabawa ba ta saba wa da ta larabawa wanda su kuma larabawa da musulunci ya zo ya da su suna tasu ta musabaha da mu'anaka musulunci ya tabbatar da su akan haka to da haka waɗanda ba larabawa ba waɗanda suke durƙusawa addinin musulunci ya yi ta ƙoƙarin gyara musu wannan al'adar tasu ta durƙuso don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa sahabbansa da sauran waɗanda suka shiga musulunci wanda ba larabawa ba yadda za su ke yin gaisuwa a tsakaninsu da juna shine ta hanyar musabaha ko kuma mu'anaka bayan musabaha ga wanda ya tafiya ya dawo dan haka wannan shine gaisuwa da musulunci ya tabbatar kuma ya umarni da ayi da haka gaisuwar durkusawa al'ada ce ta waɗanda ba laraba ba kuma wacce ta ci karo da koyarwa addinin musulunci abin da ya dace shine mutane su daina yin ta su koma yin wacce musulunci ya tabbatar sai dai duk da haka ba za ka zo ka hana mutane durƙuso rana saka ba tare da ka karantar da su da hadisan da suke koyar da yadda ake gaisuwa ba ko yadda yaro zai gaida babba ba kuma duk da haka durƙuso ba su jada ba ne duk wanda yake dan wani ya durƙusa wa wani ya gaishe shi yayi sujada wannan kuskure ne ba gaskiya ba ne sannan durƙuso baya fitar da mutum daga musulunci bai kai baka ce wanda ya durkusa wa wani ya kafirta wannan ba daidai ba ne don haka dai abin da yake akwai shine durkuso al'ada ce kuma al'adar da su ci karo da koyarwa addini don haka sai a batta to ta yaya za a batta ta hanyar karantar da mutane abin da musuluncin ya koyar in suka sani sai su bar nasu sai su dawo na addini ba rana tsaka za ka zo ka ce ba za su yi durkuso ba alhalin baka karantar da su irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da gaisuwa ba a tsakanin mutane manyansu da ƙananansu mazansu da matansu haka wannan shine jan aikin da ke gaban dukkanin wani mai so ya kori waccan al'ada ta durkuso sai zo ya karantar da mutane yadda suna ta koyar da gaisuwa a tsakanin mutane a shari'ar annabi yusuf alaihi salatu wassalam akwai durkuso wajen gaisuwa bal ma su ba durkuso bane sujada ce sosai ka'in da na'in to amma sai dai aka san yadda mu kuma a yau ake yi a shari'ar annabi yusuf da annabi yaqub babba shi yake durkusa yaro mu kuma yanzu yaro shi yake durkusawa babba su kuma ba haka bane kamar yadda Allah ya nuna mana cikin ayoyin suratu yusuf wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa qarru lahu sujjada Yusuf ya ɗauki iyayensa ya ba su wajen zama suka zauna su kuma suka sauko suka yi masa sujjada da aka Imam al-Qurtubi ya ce wannan a shari'ar su su haka ake gaisuwa manya su yi wa yaro sujjada to haka nan a kissar annabi Adamu da mala'iku Allah ya sa mala'iku sun yi wa Adamu sujjada وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين to da haka sai malamai suka ce wannan shari'ar su ce can daban mu kuma shari'ar mu daban tunda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa yana da shari'ar sa kowa yana da tsarin da Allah ya masa yadda zai gudanar da rayuwarsa da addinin sa to da haka su can sujada ce ma amma mu ba sujada bace durkuso ne kuma yin eh, sujada ga wani Allah in dai ba da umarnin Allah ba wannan shirka ne domin Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kakwai wa rana da wata sujada fi sujada ga Allah da ya halicce su in dai da gaske shi kuke bautawa to amma idan Allah ne ya ce a yi maka sujada yanzu sujadar ba taka bace ta Allah ce kai kawai alqibla ce kamar annabi Adamu da mala'iku suka yi masa sujada malamai suka ce Adamu alqibla ne sujadar kuma ta Allah ce domin Allah shi ya umarni a yi ta to haka nan a shari'ar su annabi Yusuf yin wannan halal ne da umarnin Allah to amma mu a shari'ar mu ba haka bane ba sannan ita sujada tana da sharuɗa sharuɗanta sai an yi ta bisa ga gabbai guda bakwai kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah yake umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni yi sujada akan kasusuwa guda bakwai goshi da hanci daya safukan hannaye guda biyu uku gwiwoyi guda biyu biyar gefen ɗan yatsun kafa biyu bakwai to matukar mutum bai kafa waɗannan a ƙasa ba ba a cewa yayi sujada kuma ko ya kafa su a ƙasan in ba da niyyar sujada bane ba a cewa yayi sujada domin innamal a'mal binniyat da haka akwai waɗanda suke ganin durƙusa wa iyaye kai tsaye sujada ne da haka sujada ne ga wani Allah da haka ya zama shirka wannan ba daidai bane ba durƙusa wa iyaye ko durƙusa wa manya ko durƙusa wa sarakuna wannan al'ada ce amma wacce ta ci karo da ne da musulunci sai a bata a ɗauki abin da musulunci ya koyar duk wanda yake jin cewa in ba a durƙusa masa ba ba a girmama shi ba to wannan ya yi mummunar fahimta domin durƙuso ba shine girmamawa ba inda durƙuso shine girmamawa a duniya ba wanda ya kai sahabbai girmama annabi amma ba su taɓa durƙusa masa ba kaga kenan wannan ya nuna in ka ce sai an durƙusa ake girmamawa to kamar kana cewa sahabbai ba su girmama annabi ba tunda su ba su durƙusa masa ba ashe kenan durƙuso ba shine girmamawa ba kuma mutum ya durƙusa maka amma kai masa magana ya ƙi sauraron ka ya ƙi bin umarninka to wannan shine girmamawa amma ko bai durƙusa maka ba daga ban zahiri zuciyarsa ta maka biyayya wannan shine girmamawa to da haka dai wannan shine abin da yake akwai ga wanda ya tambaya in yana so ya faɗaɗa ilimi da bincike game da haka ya koma tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami li al-Qur'an karkashin fassara faɗin Allah cikin surat Yusuf wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada Imam al-Qurtubi ya kawo maganganu akan gaisuwa da durkuso da yadda musulunci ya tadda mutane suna yi da kuma yadda ya gyara mu Allah ya sa mu dace tambayar ta biyu ce malam menene hukuncin ga yadda mutum shi yana zaune a kujera kai kuma kana zama a ƙasa duk wannan duk kusan abu ɗaya ne duk dai magana ce akan gaisuwa da haka in kana so ka samu ƙarin bayani sai ka koma can da haka akwai malaman da suka ce idan za ka gaida babba ka miƙa masa hannu ku gaisa shine daidai in yana zaune ka zauna ka miƙa masa hannun a zaune ba wai shi yana zaune kai kana tsaye a kansa ka miƙa masa hannu ba in yana tsaye ka miƙe tsaye ka ba shi hannu ku gaisa yana tsaye kai ma kana tsaye ba wai kai kana zaune shi kuma yana tsaye ba to da haka wannan duk yana daga cikin ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi gaisuwa mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam ina miƙa saƙon fatan alkhairi da kyakkyawan zato a gare ka to na gode yace malam yi bayani akan cewa annabawa duk sun yi sallah kuma sun yi kabalu malam ko akwai wani littafi zan samu wannan hadisin to hadisin game da me game da sallar ko game da kabalin in game da sallah ce qur'ani shi ya fara magana akan annabawa duka sun yi sallah Qur'ani shi ya fara bayani akan annabawa duka sun yi sallah bari mu baka misali dan kaɗan yadda zaka gano haka a cikin suratu Ibrahim Allah ya ne mana magana akan kissar annabi Ibrahim da addu'o'in da annabi Ibrahim ya yi ciki ya ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a Allah ka sanya ni in zamo mai tsaida sallah ashe kenan yana yin sallah sannan wa min zurriyati cikin ƴaƴana ma Allah ka sa a samu masu tsayi da sallah rabbana wa taqabbal du'a Allah ka amsa min wannan addu'ar tawa wannan annabi Ibrahim kenan to sai mu dawo a kissar annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam a cikin suratu Yunus Allah ya wa auhayna wa auhayna ila Musa wa akhihi أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين من يوهي النبي موسى تتنقون سهارونا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا كسامر ومتانا وجنزما أتكن غرم مصر كجنا جدا جي واجعلوا بيوتكم قبلة كجنا جدا جنك كلا القبلة سبو دمي وأقيموا الصلاة وقيد الصلاة wa bashiril mu'minin kuma ku wa sauran mu'minai albishir a kissar Isra'i da Mi'raji hadisin Abdullahi ɗan Abbas cikin sahih al da Muslim lokacin da annabi ya tafi Isra'i da Mi'raji dan ya karbo sallah da ya dawo ya tarar da annabi Musa a sama ta shida annabi Musa shi ya fara taron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi yace me ubangijinka ya baka sai ya ce ya bani salloli guda hamsin. sai ce koma ya rage maka domin ni ya bani na kai wa banu isra'ila haka ba su iya yi ba kaga wannan ya nuna banu ba sun yi sallah annabi musa ya tabbatar da haka cikin hadisin isra'il mu dawo cikin qur'ani akwai batun haka ubangiji madaukakin sarki ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أنا ما كان أكم بنو إسرائيل كما الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مطلق كسر النبي موسى مداوى كسر النبي إيسى annabi isa a shari'arsa akwai sallah domin mahaifiyarsa na maryam cikin umarnin da Allah ya mata ta yi sallah ya maryam kuni ti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in a kisar annabi zakariya akwai sallah hunalika a zakariya rabbahu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين مداوي كسر النبي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا to wannan da ire-irensu in kai ta bin kissar annaba za ka tarar akwai sallah a cikin shari'o'insu to dangane da sallah kenan qur'ani ya tabbatar da annabawa suna sallah to sai maganar kabalu ka duba cikin sahihi ibn hibban sahihi ibn hibban hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah yace inna ma'sharal anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi mu annabawa an umarce mu da mu yi gaggawar buɗe baki duk annabawa sun yi azumi kuma dukkaninsu akwai buɗe baki a azuminsu kuma dukkansu an ce su yi gaggawar buɗe baki sannan sahur duk annabawa sun yi azumi duk a azuminsu akwai sahur kuma an ce su jinkirta sahur sannan duk annabawa sun yi sallah kuma duk a cikin sallar su akwai kabalu kuma duk an ce da su su kabalu a cikin sallah wa a ba aymanana ala shama'ilina fi salah mu dora hannuwan mu na dama akan hannuwan mu na hagu a sallah wannan hadisi hadisi ne ingantacce idan kana so ka ga hadisin koma littafin sifatu salatin nabi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani babin da ya kira shi da wadqul yumna ala al-yusra wal amru bihi za zaka ga wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas da aka sallah tabbatacciyar abaci a cikin shari'o'in annaba baki daya to haka nan ma kuma yin kabalu a cikin haka Allah ya sa mu dace a jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta 17 ne Allah yake wallazi qala li walihi kathir Allah ya ji kansa da rahama yake lamma zakara Allah ta'ala halad da'in liwalidain ko lilwalidain bayan Allah ya gama faɗar halin 'ya'ya na gari masu wa iyayensu addu'a albarina bihima masu wa iyayensu biyayya wa ma inda Allah min alfawz kuma Allah ya faɗi sakamakon irin waɗannan 'ya'ya wanda za su samu a wajen Allah na babban rabo cikin ayoyin da suka gabata tun daga faɗin wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ko ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ubangiji yace ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون معنى يا أنا قري مكو مرسي تتي الجنة وند نجرتها نادق تكنتا بيئيا كإيائي نادق تكنتا كوتتا ودكا نمون أبو ديدا جنشي إيائي ندنجي نادق تكنتا الدعاء كألا يجد أن إيائي سنا رايكو باين رمز wannan yana daga cikin nagartarta an tambayi wani daga cikin magabata na kwarai ya za a gane mutumin kirki sai ya ce yadda ake gane mutumin kirki ka samu ya wa iyayensa addu'a duk sallarka duk azuminka duk zakkarka duk aikin hajjinka in dai kana mantawa da iyayenka cikin addu'a to kai ba na gari bane ba domin manzo Allah ne ya kafa wannan sharadin yace awwaladun salihun yad'u lahu da nagari da ke yi wa iyayensa addu'a ashe kenan nagarta ce addu'a ga iyaye kuma ba inda Allah ya ce sai iyayenka sun mutu za ka yi musu addu'a da yawa waɗansu mutane sun ɗauka cewa ba zan yi wa iyayena addu'a ba sai sun mutu wanda wannan kuskure ne ayar da take a wa iyaye addu'a cikin suratul isra ba ta ce sai sun mutu ba domin shi ɗan adam ko ya mutu ko kar ya mutu dai zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun shin me rai mamaci ne watan wata rana ذاك في الله يجي إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناه الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بيتيبا وقل رب ارحمهما بعد موتهما آه. ذاك الدعاء إياه أقوى يوشي to da haka yana daga cikin nagartar da ya zama yana wa iyayensa addu'a matukar ka cika wannan sharadi to ka zama cikin ƴaƴa na gari ka zama cikin irgawa ko adadin ƴan aljanna أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة أي في إداد أصحاب الجنة yanzu kai duk da kana raye amma za a rinka gidan ya ka cikin yan aljanna abin ya hana ka shigar ka mutuwa kawai amma duk aikin da ake so a yi dan a shige ta kana yi masha Allah to da ka ibnu kasir yace bayan Allah ya gama bayani game da wannan wannaja kuma ubangiji ya gama bayani akan yadda ake a samu tsira a kafa bi halin ashqiya sai Allah madaukakin sarki ya biyo baya da labarin kuma halin ƴaƴa kangararru fantararru al'aqina lil masu saba wa iyayensu guda biyu Fakala sai Allah yake wallazi qala li walidaini dukkan wanda yake da iyayensa biyu uffil lakuma cir da ku ma'ana ya gaya musu wata kalma da take nuna gazawa ko kosawa ko damuwa dangane da su malai to fi qira'a bil idgani urida fil jin. a wata qira'ar wallazi qala liwalidayhi a madadin ayi fakkin idgamin a ce wallazi qala liwalidayhi a wata qira'a ana karantawa wallazi qala liwalidayhi ba qala li walidayhi ba ma'ana ana idgamul lamun qala cikin li walidayhi wallazi qala li walidayhi to da haka akwai idgami a wata qira'a ko ka karanta wallazi qala li walidayhi ko wallazi qala li walidayhi duk dai ma'anar ɗaya ne fi'ilin qala ne da kuma harful jarri wanda yake cikin walidayhi shine li walidayhi din Mare yake urida bihil jins abinda ake nufi kowa ayar ta shafe shi sharaɗin kawai ka sifantu da wannan mummunar sifa na gaya wa iyaye mummunan magana na gaya wa iyaye kalmar da take nuna ƙosawa kalmar da take nuna damuwa sai malamai suka ce kalmar uf daman Allah ya ce kar a ce wa iyaye ita ma ya baluganna indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin to kalmar uf abinda ake nufi da ita shine kalimatu tadajjur kalma ce da take nuna ƙosawa kamar babanka ko babanka su sa ta aiki sai ka ce kash wannan kalmar kash din daidai take da uf a larabci an gane ko to malamai suka ce ita ce mafi kankantar kalma da take nuna kosawa inda akwai wata kalmar da take kasa da ita to da ita Allah zai faɗa abinda Allah yake nufi kalmar da tafi kowace kalma kasawa ta fuskar kosawa kar mu gaya wa iyayenmu ita to ballantana kuma ta sama idan an ce karkace da su uffan to ina kuma ga kai musu tsaki ina kuma ga ka zage su ina kuma ga ka dace su kaga wannan min babi aula wannan ya fi tsanani ta fuskar muzantawa da ka duk wanda yake dukan iyayensa ko yake musu tsaki ko yake zagin su wannan yana daga cikin mafi munin hali na saba wa iyaye domin in dai wanda zai ce musu kash yayi laifi to ko wanda zai yi tsaki ya fi laifi wanda kuma zai yi zagi ya fi laifi wanda kuma zai yi duka ya fi laifi abinda ake so a nuna mana dai iyaye kada mu nuna musu kosawa ko ta yaya duk abin da za su yi mana mu yi haƙuri duk abin da za su yi mana mu rarrashe su mu jure mu yi haƙuri domin su ma sun jure da ɗawainiyar mu har muka kai inda muka kai dan da ba su jure da ɗawainiyar mu ba da ba mu kawo yadda muke ba a yau an gane ko to kuma shi ka'idar Allah duk wanda ya kyautata maka kai ma kamata ya kyautata masa hal jazaul ihsan illa al ihsan duk wanda ya kyautata ma ka kyautata mar iyayenka sun kyautata ma ka kyautata musu sun yi hakuri da kai kai hakuri da su sun ci ɗawainiyarka da wahalhalinka ka yi hakurin ɗawainiyarsu da wahalhalinsu an gane ko kalmar uf a larabci ana faɗarta da salo guda uku ko ka ce uffin da yin kasra tare da tanwini kamar yadda al-Imam Hafs ibn Abi Najud al-Kufi da Imam Nafi suka karanta wallazi qala liwalidayhi uffin to sannan ana iya karanta ta a ce uffa kamar yadda Ibn Kathir da Abu Amr ibn al-Ala suka karanta wallazi qala liwalidayhi uffa uffa da fataha babu tanwini sauran qura'u kuma sun karanta da kasra ma'at tanwin abil fathi ma'at tanwin uffan wallazi qala liwalidayhi uffan lakuma ko kace uffin ko kace uffan ko kace uffa ita ce dai kalmar uffu abin nufi kalmar da take nuna kosawa da haka ubangiji ya ce duk wanda ya gaya wa iyayensa wannan to ko shakka babu shi kan ba irin wa'ancan na baya da aka ambata bane shi bai zama ɗa na garba shi bai zama cikin mutanen kwarai ba shi bai zama cikin lissafin yan aljanna ba to ka in kai ba na garba ne me kenan na banza ne in kai baka cikin lissafin yan aljanna to kenan kana cikin lissafin me yan wuta Allah ya tsare mu kenan wannan ya nuna saba wa iyaye yana iya kai mutum zuwa ga me wuta shi yasa ma a hadisai masu tarin yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk abin da zaka yi wa Allah in so kake yadda da kai sai in ka faro daga farko sai iyayenka sun yadda da kai Allah zai yadda da kai ridallahu tallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhil walidaini yaddar Allah ne yadda da kai ya sa ka aljanna sai in iyayenka sun yadda da kai fushin Allah ne ya sa ka a wuta na samo asali ne daga fushin da iyayenka suka yi da kai a wani hadisi manzo Allah ya ce alwalidu awsatu abwabil janna uba ko uwa su ne tsakiyar kofar shigar ka aljanna in ka bi su suka kauce maka sai ka shiga in ka saba su suka kare hanya baka isa ka shiga ba da ka ya'yan uwa mu bi a hankali mu bi iyayenmu mu kyautata musu matakar ba saban Allah suka umarce mu da ni ba mala ce kalmar uffin din nan kamar yadda muka faɗa a baya bi kasri alfa'i wa tanwini wa quri'a bi fatiha bi ma'ana masdar ai ai natnan wa qubhan abin nufi mutum ya faɗi wata kalma da take da doyin ma'ana ko kuma take da mummunan ma'ana duk wata kalma da za ta musguna to ta shiga ƙarƙashin ma'anar uf to duk wanda ya gaya wa iyayensa ya ce uffin lakuma tir da ku ko na gajiya da ku ko kash a gare ku mala ce, ai ata dabjaru kuma abin nufi ni na kosa da ku ata idani niya an uku raja. yanzu ku biyin ku ne mun alƙawari ne da cewa wai in na mutu aka binne ni cikin ƙasa an da za a fito da ni watan wata rana to anan malamai suka ce shi wannan wanda ake magana a kansa shine iyayensa musulmai ne shi kuma kafiri ne su sun yarda da tashin alkiyama shi bai yarda ba suna kokarin su kira shi zuwa ga imani da shari'a shi kuma yana darewa to shine yace da su ni dai ku rabu da ni ni dai ku fita daga hanyata yanzu ku kuke gaya min cewa wai in na mutu aka binne ni a ƙasa wai za a fito da ni kamar yadda kafirai suka ce da manzo Allah idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban annakum mukhrajuna hayhata hayhata lima tu'adu wai yanzu shi yake ce da ku in kuka mutu aka binne ku a cikin ƙasa wai watan wata rana za a fito da ku kai kau-kau wannan abin da yake faɗa ba gaske bane ba zai faru ba to da ka shi wannan ɗa ne saba wa iyayensa ga abin da yake cewa da iyayensa ata idani ni yanzu kwa ke alƙawarta mun an ukura da cewa wai za a fito da ni malai ce fi qira'a bil irgaf a wata kira'ar kira'ar Abu Amr ibn al-Ala ata idani a madadin ata idani ni an gane ko nan ma qurra'u sab'a sun karanta da siga uku ko dai ata idani ni da nunun guda biyu da yi wa ya'un din sukuni ko kuma ata idani niya nunun guda biyu ya'un fatha ko kuma idgani ata idani to da haka malam yayi ishara zuwa ga wannan kira'a ta uku anan da ka ko ka karanta ata idanihi ko ata idanihi ko ata idani duk dai ma'anar ɗaya ne fi'ilan wa adani ya ido an gane ko wa qad kalat al qurun min qabli yace alhalin zamani ya shuɗe mai tsawo kafin ni wasu sun mutu da yawa kuma ba a tashe su ba ni kuma ku ce mun wai in na mutu wata ran za a tashe ni wallahi ni ba zan yarda ba to kaga anan ya hada laifi biyu laifin gaya wa iyayensa bakar magana ta uffi da kuma ƙaryata tashin alkiyama to kaga wannan ya ci kafan tararren da ya saba wa Allah ya saba wa iyayensa kamar yadda shi kuma wancan na farko da aka faɗa ya cika mai nagartaccen ɗa ta yadda ya bi Allah kuma ya bi mai iyayensa domin duk lokacin da ka bi iyayenka to ka tabbatar da Allah ka bi domin shi ya ce a bi su to haka nan duk lokacin da ka saba wa iyayenka ka tabbatar da Allah ka saba wa domin shi ya ce ne a bi su da haka wannan ɗa siyarsa ta bayyana fandarewarsa da tabewarsa ta bayyana dan ne domin ya saba wa mahalicci sannan kuma ya saba wa iyaye da yi yace ni ban yadda da batun tashin alkiyama da kuke gaya min ba saboda me saboda an mutu da yawa kafin ni kuma ban ga an tashi ba da aka ni in na mutu ba zan tashi ba ni ma ban yarda da cewa bayan an mutu akwai tashi ba akwai fitowa daga cikin kabari ba shine wa qad khalatil qurun min qabli wa lam tukhraj min al-quburi alhalin tsare su sun shuɗe kafin ni al'ummomi da yawa sun mutu kafin ni kuma ba a fito da su daga kaburburan su ba da haka ni kuma ku ce ni ma in na mutu za a fito da ni kabari malamai suka ce iyayen suna gaya masa haka ne dan su tuna masa tashin alkiyama domin yana daga cikin amfanin tuna tashin alkiyama mutum ya rinka gyara ayyukansa da yawa inda ba ta batun tashin alkiyama ba wani ba zai yi aikin alheri ba domin yana ganin in yayi ma aikin banza yi. to amma in yana tuna cewa akwai tashi in na tashi wannan ayyukan da nayi in na alheri za a biya ni ladana to sai samu karfin gwiwa yi haka nan da yawan mutane da suke saba wa Allah da a ce babu tashin alkiyama da saban nasu ya fata to amma tuna tashin alkiyama ke sa su shiga taitayin su jin cewa duk abin da ka shuka na shari watan wata rana za a tashe ka kuma za a saka ma da haka wannan shine amfanin tuna tashin alkiyama waɗannan kiyaye da suke ƙoƙarin sanya wa ɗansu tunani da imanin cewa akwai tashin alkiyama abin da suke so su kai gare shi shine cewa da shi wane ka kyautata aikinka ka yi aiki mai kyau ka alheri domin wata wata rana za ka gani in mai kyau mai kyau in mara kyau mara kyau yau ma da kullu nafsin ma min khairin yau ma da kullu nafsin ma ومن يعمل مثقال ذره يوم تجد كل نفس ما عمل من خير رانا دكو تري ذات ترين دا ابن تعيك تانا الهيل مهضرا أن ترى متى كاينتا حتى نمو ما عمل من سوء دك ابن تعيك تاجي ما ممونا za ta tadda shi muhdaran an tara mata kayanta faman ya amal misqala dharratin khairan yara wanda ya aikata alheri daidai da kwayar zarra zai je tarar zai gani za a yi masa sakayya da kayansa wa man ya amal misqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata alsharri daidai da kwayar zarra shi ma zai gani kuma zai je tarar da kayansa to kaga wannan shine babban abin da ake amfanuwa da shi ta sanadiyar yin imani da ranar tashin alkiyama dan cewa ayyukan kannan da kake yi tara su ake akwai ranar da zaka zo ka tarar da abinka to wannan shine darasin da waɗannan iyaye suke so su isarwa da wannan fantararren ɗa wani ka tuna fa akwai lahira wani ka tuna fa akwai mutuwa wani ka tuna fa akwai tashi akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna to shi kuma bai yadda da haka ba da haka yake cewa aka idani miya an ukhraja wa qad khalat qurun min qabli ubangiji yace wa huma alhalin su iyayen biyu yastabisani Allah suna neman taimako da Allah akan ya shirye musu da kansu to kalmar yastabisani suna neman taimako na gaggawa ay yaqlubani al min Allah domin al-ghawth ko al-istighafatu shine neman taimako cikin hanzari da gaggawa idan ɗanka ya fanɗarewa za ka nemi ya shirya maka da shi Allah wa za ka nemi ya kawo maka ɗauki cikin hanzari Allah in tastajibuna rabbakum fastajaba lakum dan haka al-imam Fakhruddin ar Razi yace fi'ilin istighasa yata'adda bi nafsihi wa yata'adda bil harf za ka iya cewa istaghasa Allah za ka maka iya cewa istaghasa billahi Qur'ani duk yazo da istaghasa Allah إذ تستغيثون ربكم وهما يستغيثان الله بعشي با إذ تستغيثون بربكم ko wahuma yastaghithani billahi tare da cewa hakan ya halatta a larabci amma a qur'ani bai zo ba sai dai ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yustaghathu bi inna ma yustaghathu billahi da ka ko kace istaghathahu ko istaghatha bihi ubangiji madaukakin sarki ya faɗa game da kissar annabi Musa wa dakhala al-madinata ala hiri ghaflatin min ahliha fastaghasahu alladhi min shi'atihi bai ce ba fastaghasa bihi alladhi min shi'atihi zaka kaga ka iya cewa istaghasahu ko istaghasa bihi to sannan kalmar istigasa neman taimakon gaggawa da Allah kadai ake yi kamar yadda muka kawo hadisi a baya hadisin musnad na Imam Ahmad wata rana wani munafiki ya addabi sahabbai a cikin garin Madina sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce qumu bina ila rasulillah nastaghisu bihi min hadha almunafiq ku tashi mu tafi wajen manzo Allah mu nemi taimakon gaggawa ya mana maganin wannan munafiki sai annabi ya ji sai ya ce innahu la yustaghasu bi inna ma yustaghasu billahi ku sani ba a neman taimakon gaggawa da ni da Allah ake neman taimakon gaggawa ina fata an fahimta ma'ana duk abin da babu mai iya taimakawa a cikinsa sai Allah to da Allah ake neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah to yau zamu ga cewa akwai da yawa daga cikin mutane wanda ma sunan su gausu gausu gausu ma'ana masu taimakon gaggawa wannan bude kofar shirka ce al istighasatu billah in tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdati da ka dai neman taimakon gaggawa na Allah ne Allah shine gausu al istighafatu bihi subhanahu wa ta'ala da haka Allah yake wa huma waɗannan iyaye su biyu yastabisani Allah suna neman taimakon Allah cikin gaggawa dan ya shirye musu da ɗansu mala yace yas'alanihi Alani ghawfa abin nufi suna roƙon Allah sanyo da agaji bi ruju'ihi na ɗansu ya dawo kan turba madaidaiciya wa yaqulani har suna cewa da ɗan in lam tarji in baka dawo ba gan daidai wailaka azaba za ta tabbata a gare ka wannan ɗaya daga cikin fuskokin tafsiri na wannan ayar kenan amma akwai malaman da suka ce wa huma yastaghisani Allah alhalin iyayen suna neman taimakon Allah da gaggawa dan ya shirya musu da ɗansu kwaɗayin hakan ne ma har yasa suke cewa ɗan waila ka amin yi gaggawa kai imani suka ce wailu anan ba wailu bace kalimatu halal ba irin tawailun lil mutaffifina bace ba irin tawailun yawma idhil lil mukazzibina bace ba irin tawailun li kulli humazatin lumaza bace ba wailu anan ma'anar ta yi sauri kai imani wannan shine abin da mafi yawan malaman tafsiri suka faɗa imamu shaukani imam shaykh muhammad al-amin shanqidi cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an haka nan imamu ibn kathir cikin at-tafsir tafsir al-qur'an al-azim da ka suka ce wailu anan ba wailu ce ta halaka ba ba wailu ce ta mummunan addu'a ba domin iyaye na kwarai ba sai wadansu baki jin lalacewarsa ba sa cewa Allah wadaranka ba sa cewa azaba ta haukanka kullum fatan su shine Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane ga abin da ya faru da Annabi Nuhu alaihi salam dan sa ne yana ja'in ja da shi amma rarrashin sa yake da kokarin nusashe shi daidai ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وهال بينهما الموج فكان من المغرقين an gane ko a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya gaya mana duk da Nuhu ya ga faɗansa ya halaka an yi ruwan tufa na ruwa ya cinye shi amma bai masa baki ba bai la'ance shi ba bai tsine masa ba ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين tare da haka yana bin sa da addu'a yana ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalaina kai mun alƙawarin zaka tsiratar da ni da iyalaina alƙawarin ka na san gaskiya ne kai ka fi hikima bisa ga dukkan wasu masu hikima قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا ma ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين to da ka dai mutanen kwarai duk yadda dan su ya bata musu ba sai masa baki ba sa tsine masa asalin tsine wa da sunna ce ta kafirai sunna ce ta kafirai domin a qur'ani duk iyayen kwarai da Allah ya bamu labarin su da ƴaƴansu addu'a alheri suke musu yanzu ga Luqman wa'azi yake wa dan malamai suka ce tunda yake wa dan wa'azi ya nuna dan fantararre ne ba na garba ne wa iz qala luqman li ibnihi ya ce tuna yayin da Luqman yake wa ɗansa wa'azi yana masa wa'azi yana gargadin yana cewa ya bunayya la tushrik billah ya kai na, kar kai shirka ga Allah malamai suka ce wannan yana dan yana shirka to in kai ne yanzu Allah ya jarabce ka kai musulmi ɗanka kafiri ko ya yarda kila sai ka watsar masa da kaya kila sai ka la'ance shi ko yarka Allah ya jarabce ta sai cikin shege sai ka watsar da ita sai ka la'ance ta sai ka daɗa ta daga ciki ɗaya sai sai ciki ba adalci domin ita tsinuwa da la'anta ba ta gyara al'amura sai dai ta daɗa ne lalata su da baka tsine masa ba ma yayi laifi to ina kuma da ka tsine mai ai laifin sai ya karu wata rana wani mutum ya sha giya a zamanin annabi aka kawo shi aka yi masa bulala da aka sake shi gobe ma ya sake shan giya aka dawo da shi aka yi masa bulala a rana ta uku da aka kawo shi ya sha giya aka yi masa bulala sai sahabbai suka tashi suka fara gaya masa bakan magana suna tsine masa sai manzo Allah ya ce la la tu'inu shaytana ala aqikum kada ku taimaki a kan dan uwan da ba ku tsine masa ba ma ya sha giya yanzu me kuke so yi in kuka tsine masa yanzu bayan giya sai ya kara da wani abu da ka danka in yi maka laifi ɗaya hakuri za ka yi ka daure ka ɗau jarabawa jarraba ka aka yi annabawa ma an jarraba su da 'ya'ya sai kai masa addu'a sai al'amarin ya gyaru kai ka samu ladan addu'a sannan Allah ya gyara shi kuma kai ma ka dawo kana farin ciki amma da ka tsine masa to duk tsinuwar in ka haushi ya lalace kana da zunubi duk laifin da zai yi kana da kamasho sannan bakin cikin naka ba karewa zai ba karuwa zai shi yasa mahaifin annabi Ibrahim ne kadai a Qur'ani Allah ya gaya mana yawa ɗansa baki to shi kuma ba mutumin kirki bane shi kuma ba musulmi bane ba shi dan ma nagar aka baki shi amma duka haka baki yake masa qala aragibun anta an alihati ya ibrahim ɗansa Ibrahim a ragibin anta an shi ya Ibrahim daman kai gaba kake da gumaka na iyayen giji na in ji shi ya kai Ibrahim to la illam tantahi in baka daina ba la ka wallahi sai na kashe ka da jifa wannan ba baki bane za zaka kashe shi ni maliya kwashe kayan ka bar min gidana ashe iyayen da suke korar ƴaƴansu daga gidajen sun musu ba daidai ba suna ɗabbaka sunnar azara ne baban ibrahim shi kuma ba mutumin kwarai ne, ba musulmi ba ne ba shi aduwwul lillahi ubangiji ya ce ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi da ta bayyana ga ibrahim cewa mahaifinsa makiyin allah ne to yanzu ka rika koyi da aikin makiyin allah tabarra'a minhu inna ibrahima lahalimun awahum munib shi kansa dan nasa sai fita hanyar sa domin shi ibrahim mutum ne mai hakuri mutum ne mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to da dai waɗannan iyaye iyaye ne na kwarai ba su waɗansu baki ba wai laka amin wailu tana nufin yi maza maza kalimatu tahdidin ce ba kal kalimatu halakin bace ba to kaga anan mun samu fa'ida ta luga kenan kalmar wailu ba a ko ina take zuwa da ma'anar azaba ba in an tambaye ka ka ce eh kwarai kuwa hujja aya cikin suratul ahqafi wa huma yastaghithani allaha wailaka amin domin abin da zai nuna muku cewa ma ba azaba take nufi ba wanda kake cewa Allah ya tsine maka ka ce masa ya imani ai kai gini ka rusa kenan wailaka amin Allah ya tsine ma yi imani a sai dai Allah ya shirye ka yi imani sai dai yi maza maza yi imani da aka wailu anan ta saba da dukkan wailu a qur'ani wailu a qur'ani a inda tazo azaba take nufi banda anan wailu yawma idhil lil mukazzibin wailu lil mutaffifin fa wailu lahum mimma katabat aydihim wailu li kulli humazatin lumaza wailu li kulli afakin asim wailu wailu ga nan da yawa a qur'ani da aka wacce duk kalimatu halak kalimatu azab amma nan kuma kalimatu tahdhib kalma ce da take nuna zabarwa da fadaitawa da aka suka ce da shi wailaka yi maza maza amin kai imani to amma malam ya saba wa jumhurin malamai ta fuskar tafsiri Allah ya ji kansa da rahama malam Abubakar Mahmud Gumi ya fassara wailu anan da ƴan uwanta na Qur'ani tare da cewa ba haka bane ba domin waɗannan littattafan duk da ne muku ishara zuwa gare su in kun koma za ku ga sun ce wailu anan ba azaba take nufi ba to amma malam yake cewa ai halakuka bi ma'ana halakta abin nufi shine halaka ta tabbata gare ka abin nufi ka halaka amin yi imani to kaga ai sai kaga abin wai bambara kai kamar yadda muke cewa an ce da namiji hajara yi imani kuma sannan halaka ta tabbata ya zaya a hada imani da halaka Allah ya ji kan malam da rahama amin kai imani bil ba'th da cewa akwai tashin alkiyama wala tukadzibil munzirina kada ka karyata annabawa masu gargadi dangane da batun tashin alkiyama inna wa'adallahi haqqun lalle alkawarin Allah na cewa alkiyama za ta tashi gaskiya ne fa yaqulu to amma saboda tsiya da fandarewa ta wannan da sai ka ji yana cewa ma haza illa asatirul awwalin wannan magana da kuke gaya min cewa za a tashi alkiyama mutane za su fito daga cikin kabarin su ba komai bane face tatsuniyoyin mutanen farko ne ma'ana shi dai yana nan akan tuburewarsa da kangarewarsa da kin yin imanin sa da bacin tashin alkiyama an gane ko to sai Allah madaukakin sarki ya ce ne Allah ya ce ula'ika irin waɗannan ‘ya'ya masu irin wannan ɗabi'a ta kafurci da kuma saba wa iyaye allazina haqqa alaihimul qawlu sune waɗanda alƙawarin Allah ya gaskata a kansu tuni Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara musu halaka ya kaddara musu azaba ya kaddara musu mutuwa akan tabewa haƙƙal ƙaulu a nan malamai suka ce shi ne ƙaddarar cewa ba za su yi imani ba da haka duk yadda iyayensu za su rarrashe su ba za su yi imani ba duk yadda wani ma na waje zai musu wa'azi ba za su yi imani ba domin Allah ya ce laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun mafi yawa daga cikin bayi wannan alƙawari na azaba ya riga ya gaskata akan su da haka ba za su yi imani ba a wata da ce innal ladina alai innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي وأن كلمة أبنجز كتجد كفع كنسو لا يؤمنون بذلك تتبين إيمانك ولو جاءتهم كل آية كودا كوت آية ذات ذو حتى يروا الأذاب الأليم har sai sun mutu sun je lahira sun ga azaba mai radadi ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu to ita kalmar ubangijin naka da ake cewa ta gaskata akan su mecece ita shine fadin Allah walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in ubangiji ya riga yi alkawari da ya halitta wuta yace mata sai na cika ki da ya halitta aljanna yace mata sai na cika ki to in ku Allah yi wa aljanna alkawarin zai cika ta wuta ma ya mata alƙawarin zai cika ta to kaga dole sai an samu wanda za a cika aljanna da su da kuma wanda za a cika wutar da su su waye wanda za a cika aljanna da su waɗanda za su yi imani waye waɗanda za a cika wuta da su waɗanda za su yin imani to kaga dole dole sai an samu wanda ba za su imani ba kuma sai an samu wanda za su imani wanda za su imani dan a cika aljanna da su wanda ba za su imani ba dan a cika wuta da su dan Allah ya cika wancan alƙawarin da yawa wuta da aljanna tun fil azal ubangiji ka sa mu cikin wanda kai alƙawarin cika aljanna da su da rahmaka to da ka shi irin wannan da yana daga cikin irin wanda aka yi musu alƙawari ko aka yi wuta alƙawarin za a cika ta da irinsu Allah ka sa babu mu a cikin su Allah ta sa babu zuriyar mu a cikin su da haka ya dan uwa ka gane cewa saba wa iyaye yana daga cikin abin da ke kai mutum alƙawarin shiga wuta ya gaskata a kansa ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu irin waɗannan 'ya'ya sune waɗanda alƙawarin Allah ya gaskata a kansu mala yace bil azabi na cewa za a yi musu azaba fi umamin qad kalad min qablihim cikin al'umomi akwai irin su al'umumin da tuntun tala tale irin su sun shuɗe sannan kuma min aljinni wal cikin aljanu da mutane domin a cikin aljanu akwai yan aljanna a cikin aljanu akwai yan wuta a cikin mutane akwai yan aljanna a cikin mutane akwai ne yan wuta la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wuta da aljanna da mutane da aljanu baki daya inji Allah subhanahu wataala ubangiji ya yace innahum lalle irin waɗannan kanu khasirina sun zama tabakun bayi cincin tale Allah ka sa babu mu a cikin su malai ce fal abawani idan muka kalli kissar da kyau zamu ga iyayen guda biyu salihani mutanen kwarai ne iz anzara ibnahuma domin ga su sune wa ɗansu wa'azi kenan uba ya zama yana wa ɗansa wa'azi shi ma yana daga cikin nagartar uba amma ya zama ba kai wa ɗanka wa'azi baka ka jansa a jiki ba kai masa nasiha to kai ma baka zama uban kirki ba uwa ta zama tana jan ɗanta a jiki ta ne masa nasiha ta ne masa wa'azi ta ne masa fara'a da wasa wannan ma nagarta ce ta uwa ki zama kina hankarar ɗanki kina cir da shi kina kore shi daga kanki wannan ma yana daga cikin rashin nagartar uwa to da haka waɗannan iyayen iyaye ne na ƙwarai sun zama misali ga dukkan wani uba da yake so ya zama na ƙwarai su ja ɗansu a jiki su masa nasiha in yana ba daidai ba su masa wa'azi su rinka yi masa fatan kirki kar su masa baki da ka duk uban da yake wa ɗansa baki ko uwar da take tsine wa ɗanta ita ma bata zama uwar kirki ba uban shi ma bai zama uban kirki ba amma duk uban da zai yi nasiha ya ja a jika to wannan kuma shine uban farai da haka mala yake fa min al munzirina waɗannan iyayen zaka kidan ya cikin masu yi wa ƴaƴansu nasiha da wa'azi da gargadi allazina nasahu lillahi waɗanda suka karɓi nasihar Allah kama annal ibna saliha kamar yadda shi ma da in ya zama nagari idza anzara abawaihi yakan yi wa iyayensa nasiha yakan yi musu gargadi kamar yadda Ibrahim ya wa iyayensa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya abati la ta'budu shaytana ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani kaga da ne yake wa iyaye nasiha to kamar yadda iyaye za su yi wa da nasiha shi ma da in iyaye suka yi ba daidai ba ana so ya musu nasiha da haka kada iyaye su ɗauka cewa dan sun zama iyaye kullun su ne da gaskiya kullun su ke kan daidai wata rigimar da zaka ga tana faruwa tsakanin ƴaƴa da iyaye ƴaƴan sun fi iyayen gaskiya dan an ce kai ka haife shi baya nuna zaka fi shi gaskiya a kowane lokaci wani lokaci ɗaya yana iya fin iyayensa gaskiya in kai uba ne mai fahimtar rayuwa mai son gaskiya lokacin da ɗanka ya maka nasiha kada girman kan uba ya hau kanka ka yadda cewa ɗanka ne kuma Allah zai iya nuna maka abin da kai bai nuna maka ba Allah ya nuna wa Sulaiman abin da bai nuna wa babansa Dawud ba yayi abin da shi Allah ya fi so ya fi daidai sama da na mahaifinsa Dawud Allah madaukakin sarki ya ce wa Dawud wa Sulaiman idh kuma fil فَسَلَكَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ نعم فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا الله يتي ga misali nan wa Dawud wa Sulaiman annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman dukkaninsu annabawan Allah ne Dawud uba Sulaiman da amma wata rana a fadar Annabi Dawud sai waɗansu mutane suka kawo ƙara rigimar makiyaya da manoma domin asali ta samu tun a zamanin annabawa Annabi Dawud ya zauna manoma suka kawo ƙara ƙaran makiyaya idh yahkumani fil harfi a wannan lokacin ana shari'a ne irin ta manoma da makiyaya idh nafashat fihi ganamul qawmi domin wasu makiyaya sun saki tumakansu sun fada gonar wasu to sai annabi dawo ya ce ni abin da nake gani kai manomi da waɗannan makiyaya suka yi ma barna suka sa dabbobin suka cinye ma abinci kwace dabbobin ka sun zama naka shikenan magana ta kare to yanzu kaga su sun tashi a tutar babu shi ko kila zai iya zuwa ya mori wani abu na gonar kila ba duka suka cinye ba kila ma in aka sake gyara ta sake fitowa to amma kuma su waɗancan an kwace musu tumakansu gaba ɗaya ba su da tsuntsu ba su da tarko su ba noma ba kiwo to sai dan Sulaiman ya sa baki ya ce baba ni a gani na ba haka za a ni abin da nake gani tun da sun masa barna a yi kiyasin abin da suka ɓata masa su biya shi ko ya rike tumakan su na tsawon lokaci yana amfana da su idan ya mora na wani lokaci sai ya mayar musu da kayansu to Allah madaukakin sarki ya ce wa kunna li hukmihim shahidin wannan hukuncin da uba da ɗa suka yi duk muna gani ake yin sa inji Allah Allah ya ce fa fahamnaha Sulaiman amma hukuncin da dan yayi yafi daidai shi muka ba wa fahimta shi yafi gano daidai sai Allah ya ce wa kullan atayna hukman wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi annabta mun bashi ilimi amma ga da ya fi uba dacewa da daidai annabi Dawud bai girman kai bai karbi nasiha daga wajen ɗansa ya karbi hukunci daga wajen ɗansa ya yadda da cewa abinda da ɗansa ya yafi nasa daidai to kai annabi ne da ɗanka zai nuna maka ba daidai ba ka tuguri ka ce ba za ka karba ba kai ba annabi bane ba ba wahayi ake maka ba wanda ake masa wahayi ma ɗansa ya masa gyara kuma ya karba. da haka yana daga cikin nagartar iyaye in sun yi ba daidai ba ƴaƴan su kai musu nasiha sai su gode wa Allah yau nasiha daga gida ta zo da ta zo daga waje ba in ɗanka bai ma nasiha ka gyara ba wani na waje in ya gani ba nasiha zai ma ba dariya zai ma ya ce ga jahilin banza amma dan ka yadda zai maka nasiha ba zai tozarta ka ba ba zai kunyata ka ba ba zai ci mutuncin ka ba domin ya san mutuncin ka mutuncin sa ne tozartar ka tozartar sa ce to da ya kamata iyaye su fahimci wannan wannan kissa ta nuna mana iyayen kwarai da kuma me kishiyar haka da kuma ƴaƴayen kwarai da kuma kishiyar haka da haka malam yake cewa waɗannan iyaye sun tabbata iyayen kwarai domin sun yi wa ‘ya'yansu nasiha kamar yadda shi ma ɗa na kwarai yana wa iyayensa nasiha in sun yi ba daidai ba ما ليس وفي الآية إشارة إلى المنذرين الصالحين كما تكون أن آية أفينوني زوى كما سكر بقين فريس يكونون من الإنس ومن الجن أنا سامن سكين متاني أنا سامن سكين الجنو ما ناتشين الجنو أفين فريس كالك أوكا دق الجنو متانا بنزاني آ آه. وأنا من الصالحون ومن دون ذلك وأنا من المسلمون ومن القاسئون كنا طرائق قددا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فكع الجنو سكفدا كما رجل كسر صلاة زوء أمان كما malai ce kama annal fiska kamar yadda hakan fasikanci wal fujura da fajirci wal uquqa da saba wa iyaye takunu minhuma ma'an ana samu a cikin jinsin guda biyu baki daya ana samun ƴaƴan kwarai cikin ƴaƴan mutane ana samun ƴaƴan kwarai cikin ƴaƴan aljanu ana samun ƴaƴan banza cikin ƴaƴan mutane ana samun ƴaƴan banza cikin ƴaƴan aljanu ko a cikin aljanu akwai ƴaƴa masu biyayya ga iyaye akwai kuma fantararru domin dukkaninsu kamar mu da su duk ɗaya abin yake ina fata an gani. to kafin mu tsallaka aya ta gaba bari mu dawo mu ɗauki wani abu wanda yake mai matuƙar muhimmanci game da wannan aya ita wannan aya ibnu kasir ce wa hadha amun fi kulli man qala hadha aya ta shafi duk wani da da yayi sa'in sa da iyayensa akan irin wannan matsala ko akan sabaninta in dai bai da gaskiya to shi ma laifinsa ya zama irin na wanda wannan aya ta ambata wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma wanda yake ciyar da dukiyarsa to kaga lafazin allazi anan ismul mawsul ne lil mufrad ma'anarsa shine allazina domin in ka tafi karshen ayar sai ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawmal kafirin kalmar la yaqdiruna sai ta nuna allazi ma'anarta allazina domin inda ɗaya ake nufi sai a ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasaba ba mimma kasabu ba sannan da sai a ce wallahu la yahdi كافرا اما أمد نسأك والله لا يهدي القوم الكافرين ذاك الذي أنا ما سكت ما أنا فشيني الذين حكى الله يشي والذي جاء بالصدق أشكركم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كاك والذي الذي اسم الموصول للمفرد ما نفس الذين جاء بالصدق وصدق به سيكتي أولئك هم المتقون إلا أين سيأتي والذي جاء بالصدق وصدق به هو المتقي أما سيكتي أولئك هم المتقون دان الذين معنى الذين فهك الله يفدأ آية سورة التوبة ubangiji ce kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'atum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kallazi khabu ay wa khudtum kallazina khabu allazi bi ma'ana allazina to haka anan ma wallazi qala li walidayhi allazi anan ba mutum ɗaya ake nufi ba ballantana ka liqa wa abdurrahman dan abubakar kace da shi ake allazi dan anan ma'anata allazina jam'i ce abin da zai nuna mana haka a ƙarshe sai ubangiji ya ce ulaika allazina hatta alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal ins innahum kanu khasirin inda da mutum ɗaya ake sai ubangiji ya ce ulaika allazi ko zalika allazi hatta alaihi al-qawlu fi umamin qad khalat min qablihi min al-jinn wal ins innahu kana khasirin inda da ɗaya ake to da ka dai maganar cewa wallazi qala liwalidayhi da Abdurrahman dan Abubakar take wanda magana ƙarya ce ta fuskar riwaya da kuma ta fuskar alqawaid al Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh